farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya cewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai, waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana akan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da takwas tara uku shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a zangon shirye-shiryenmu na farko a safiyar yau Litinin da ni sunusunti zan jagoranci gabatar muku da shirin. Bayan sauraron labarun duniya sai shirye-shiryenmu na yau da kullum inda za mu fara da karanto muku cikakkun labarun duniya. Labarun duniya mai karantawa sunusuwanti da farko muhimman kanunsu. Jagoran juyin johalin musulunci na Iran ya bayyana Yahudawan sahayoniya a matsayin wasu gungun masu aikata muggan laifukan kashe-kashen rayuka kuma 'yan ta'adda. Ƙungiyar gwagwarmayar musulunci ta Hezbollah ta ƙasar Labanan ta mallaki wasu sabbin makamai. waɗanda manyan ƙasashen yankin ba su mallaka ba ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran ta jaddada cewa ci gaba da yakin gaza laifi ne ga dukkanin bil'adama yanzu kuma ga cikakkun labarun nan jagoran juyin halin musulunci na iran ya bayyana yahudawan sahayuniya a matsayin wasu gungun masu aikata muggan laifukan kashe-kashen rayuka kuma 'yan ta'adda jagoran juyin halin musulunci na iran ayatollah said ali khamenei ya jaddada cewa dole ne sabuwar gwamnatin iran ta kasance mai tasiri da rawar da take takawa dangane da batutuwan da suka shafi harkokin ƙasa da ƙasa yana minana ta cewa batun gaza ya zama ruwan dare gama duniya kuma har yanzu shine batun farko a duniyar musulmi a jawabin da ya gabatar a wajen bikin rantsar da zababben shugaban kasar iran a jiya lahadi jagoran juyin halin musuluncin ya yi ishara da cewa yahudawan sahuniya wasu gungun 'yan ta'adda ne na masu aiwatar da kashe-kashen gilla da ayyukan ta'addanci da ayyukan ta'addanci tare da bullo da wani sabon tarihi na aikata mugan laifuka ta hanyar kashe mutane da basu ji ba ba su gani ba ya kara da cewa abin kunya shine 'yan majalisar dokokin amurka sun zauna suna sauraron kalaman mutumin da ke shugabantar wannan gugun 'yan ta'adda jagoran ya fara jawabin nasa ne da yin nazari akan yadda ake gudanar da mulki a iran da kuma zaɓukan da suka gabata daga nan sai ya bayyana jawabin shugaban ƙasar iran mas'ud Fazaskiyan a matsayin bayyananne mai zurfi mai nuni da sadaukar da kai ga hakikanin manufofin musulunci na jagorancin al'ummar musulmi. Shugaban ƙasar Turkiyya ya bayyana cewa ƙasarsa a shirye take ta tsoma baki kan abubuwan da haramtacciyar ƙasar Isra'ila take aikatawa kamar yadda ta yi a Karabakh da Libya. shugaban ƙasar turkiya rajab tayyib erdogan ya yi gargaɗin cewa turkiya na iya shiga tsakani kan ayyukan wuce gona da iri da haramtacciyar ƙasar isra'ila ke aikatawa a falastino don dakatar da yakin don dakatar da yakin da take yi a zirin gaza kamar yadda ta shiga tsakani a rikicin armenia da azerbaijan kan yankin karabakh sannan kuma ta shiga tsakani a rikicin ƙasar libya a jawabin da ya gabatar a zaman taron jam'iyyarsa ta adalci da cigaba a jihar rize erdogan ya bayyana cewa kamar yadda ƙasarsa ta shiga tsakani a rikice-rikice na karabak da libya a halin yanzu ma za ta iya yin hakan a yakin da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila take yi kan zirin gaza kuma babu dalilin da zai hana yin hakan a farkon wannan wata watan ne ministan harkokin wajen haramtacciyar kasar isra'ila isra'il kaz ya zargi shugaban ƙasar turkiya rajab tayyip erdogan da ba da tallafin kuɗi da makamai ga ƙungiyar gwagwarmayar musulunci ta hamas domin yaƙar yahudawan sahayoniya Ƙungiyar gwagwarmayar Musulunci ta Hezbollah da ke ƙasar Labanan ta mallaki wasu sabbin makamai waɗanda manyan ƙasashen yankin ba su mallaka ba. Jaridar Ma'arif ta haramtacciyar ƙasar Isra'ila ta buga labarin da ta yi ƙarin haske kan abin da jaridar Aljarida ta ƙasar Kuwait ta buga a 'yan kwanakin nan. Inda ta bayyana cewa ƙungiyar gwagwarmayar musulunci ta Hezbollah da ke ƙasar Labanan ta mallaki makamai masu linzami da suke amfani da ƙarfin wutar lantarki ta electron magnetic dangane da gagarumar ci da ƙungiyar ta hezbollah ta samu jaridar ta ma'arif ta yi hira da rotem metal shugaban kamfanin asgat system wanda ke da alaƙa da bunƙasa fasahar soji da masana'antun tsaron haramtacciyar ƙasar isra'ila inda jami'in ya ce bayyana makamai a matsayin tsarin electromagnetic yana nufin yin magana yana nufin yin magana ne game da wani abu da babu wanda ya taɓa gani amma kowa da kowa na fahimtar cewa lalle akwai yiwuwar ƙera shi kuma a gare su wani sabon tsari ne na ƙarfin siyasa da na soji a yankin gabas ta tsakiya a bayanin sa. na bayanin makamin lantarki rotem meltel ya kara da cewa mutum zai yi tunanin cewa walƙiya ta afkawa ginin da ke zaune a cikinsa sai tsarin ruwa da wutar lantarki da na na'urar gida da na'urar gidan misali talabijin da na'urorin kiwon lafiya su daina aiki kamar yadda yake faruwa a lokacin da wutar lantarki ta katse wannan shiri wannan tsari a cikin wannan yanayi na iya ƙonewa na iya ƙone duk abin da ke cikin gida kamar yadda gajeriyar lantarki ke iya yin hakan masu saurare kada a sha'afa labarun duniya suna zuwa muku ne kai tsaye daga sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran da ke nan birnin tehran Ma'aikatar harkokin wajen ƙasar Iran ta jaddada cewa ci gaba da yakin Gaza laifi ne ga dukkanin bil'adama. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar Iran Nasir Kan'ani ya bayyana cewa ci gaba da yakin Gaza da kuma kashe-kashe da raunata dubban ɗaruruwan Falasɗinawa. Yakin wuce gona da iri ne da kuma laifi kan dukkanin bil'adama da kuma keta haddin layuka na shari'a. kan'ani ya rubuta a shafinsa na sada zumunta a dandalin x cewa a lokacin da 'yan majalisar dokokin amurka suke tafa wa firaministan gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila benjamin netanyahu da ya kasance makashin mata da ƙananan yara kuma yana neman ƙarin tallafin makamai baya ga jiragen saman yaƙi da suke lugudan wuta kan makarantu da suka zame matsugunan 'yan gudun hijira da kuma kan sansanonin 'yan gudun hijira da suke yankin zirin gaza lamari ne da ke tabbatar da cewa jami'an amurka ne suke umurtan shi tare da karfafa shi da muggan makaman yaƙi ya kara da cewa kisan kiyashi da ake aiwatarwa a kan kisan kiyashi da aka aiwatar a kan makarantar saida hadija da ke dir albala wanda ke ɗauke da dubban 'yan gudun hijiran falasinawa ne aikin baya-bayan nan da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta aiwatar a madadin amurka da take goya mata baya tare da karfa yahudawan sahiyoniya kan ɗaukan matakan wuce gona da iri kan al'ummar falasɗinu Mazauna yankunan karkara na ƙasar Tunusiya suna fuskantar matsalar rashin tsaftataccen ruwan sha a wani ƙauye mai tazarar kilomita goma daga birnin Jumain. Mazauna yankin suna rayuwa ne kusa kusan kullum rana cikin buƙatar muhimman abubuwan rayuwa musamman ruwan sha domin samun tsaftataccen ruwan sha sai mata da tsofaffi sun yi tafiya mai nisa a kullum rana tare da ratsa cikin gwanakin noma. don neman rijiya da za su ɗebo ruwa da za su yi amfani da shi na yau da kullum inda hakan ya zame wata alama ta matsananciyar matsalar rayuwar da ruwan sha da ake gani a yankin koren tunusiya yankuna da dama a ƙasar tunusiya na fuskantar matsalar ƙarancin ruwan sha wanda yake ɗaukar tsawon sa'o'i ko kwanaki babu ruwa a fanfunan yankunan da kuma raguwar madatsun ruwa sakamakon fari da ƙasar ke fama da shi wanda ya ruɓanya wahalhalu ga mazauna waɗannan yankuna ƙarshen labarun duniya kenan. To madalla yanzu kuma sai shirye-shiryenmu na yau da kullum da suka hada da shirin kokon san duniyar mu a yau. kyawun ɗabi'u da kuma kiwon lafiya da fatan za ku ji daɗin shirye-shiryen namu ku yi saurare lafiya. Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Yau Litinin 29 ga watan Yulin shekara ta 2024 wanda ya daidai da 23 ga watan Muharram na shekara ta 1445 Hijira kamariya. masu saurare ko kun san cewa shekaru 141 da suka gabata rana irin ta yau wato 29 ga watan yulin shekara ta 1883 aka haifi ɗan siyasa kuma tsohon firaministan ƙasar italiya ɗan kama karya mai suna benito mussolini bayan kammala karatun jami'a mussolini ya fara aikin jarida sai kuma daga baya ya kafa jam'iyyar fascism mai aƙidar 'yan ƙasanci wadda ta kai shi ga zama firaministan ƙasar italiya kafin yakin duniya na biyu daga wannan lokaci ne kuma ya haɗa kai da shugaban ƙasar jamus na lokacin wato adolf hitler suka fara yakin duniya na biyu amma kafin ƙarshen yakin sojin ƙawance sun auka wa ƙasar italiya da yaƙi sannan kuma sun kifar da gwamnatin musulini bayan haka kuma an kama shi a daidai lokacin da yake ƙoƙarin ficewa daga ƙasar italiya zuwa sweden da ƙarshe dai an gurfanar da shi a gaban kotu sannan kuma aka yanke masa hukuncin kisa sannan kuma aka rataye shi a cikin watan afrilun shekara ta 1945 masu saurare ko kun san cewa shekaru 67 da suka gabata a rana irin ta yau wato 29 ga watan yuli na shekara ta 1955 majalisar ɗinkin duniya ta kafa hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya wadda manufar kafa wannan hukuma dai ita ce sanya ido a kan cibiyoyin makamashin nukiliya waɗanda ake aiki da su domin tabbatar da cewa an yi amfani da su ta hanyoyin da suka kamata waɗanda suke na zaman lafiya ne maimakon yin amfani da su wajen kera makaman nukiliya ko kuma su ayyuka na soji. hedikwatar hukumar kula da makamashin nukiliya ta ƙasa da ƙasa wato iaea e tana a birnin vienna ne na ƙasar austria kuma wani ɗakin bincike a wannan hukuma shine wanda yake tantance dukkanin ayyuka da ake gudanarwa a dukkanin ƙasashe da kuma karɓar rahotanni a fagage daban-daban akan yadda ake amfani da makamashin nukiliya wanda masu bincike na hukumar suke tattarowa domin tabbatar da cewa an yi amfani da makamashin nukiliya ɗin ta hanyar zaman lafiya da kuma tabbatar da cewa bai saɓawa dukkanin ka'idoji wanda aka kafa wannan hukuma a kansu ba. To sai dai kuma wannan hukuma a ƙarƙashin ikon manyan ƙasashen duniya ta nisanta kanta daga manyan manufofin kafata inda a halin yanzu ta fi karkata ne ga manufofi na siyasa maimakon na yin aiki da ilimi da fasaha da kwarewa a fagen ayyukanta hakanan kuma manyan kasashen duniya guda biyar waɗanda suka mallaki makaman nukiliya wato amurka rasha faransa ingila da kuma china ba su cikin wannan hukuma ta kula da makamashin nukiliya ta duniya iaea e a matsayin mambobi na hukumar a ɗaya hannun kuma ayyukan nukiliya na zaman lafiya na wasu kasashe na fuskantar matsaloli da matsin lamba a ƙarƙashin manyan ƙasashen duniya da bisa la'akari da manufofinsu na siyasa dangane da waɗannan ƙasashe a ɗaya bangaren kuma ba a sanya ido akan shirye-shirye na nukiliya na wasu gwamnatocin waɗanda suke ɗasawa da manyan ƙasashen duniya kamar gwamnatin haramtaccen ƙasar isra'ila wadda ta mallaki makaman nukiliya da suka haura kai ɗari biyu. masu hadari amma kuma hukumar iaea e da ke kula da harkokin nukiliya ta duniya ba ta sanya ido a kan shirin na haramtaccen kasar isra'ila saboda irin goyon baya da isra'ila take samu daga amurka da wasu manyan kasashen turai a ɗaya bangaren kuma alal misali kasar iran wadda take gudanar da ayyukanta bisa sanya ido na hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya wanda aka tabbatar da cewa ayyuka ne na zaman lafiya kasar iran ɗin bata tsira daga matsin lamba na hukumar ba da kuma manyan kasashen duniya. a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku haka warhaka mu kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na dunar mu a yau. Shirin da har kullum da yakan yi dubi ne akan wasu daga cikin muhimman lamura da suka wakana a mataki na ƙasa da ƙasa tare da yin bita akan su da kuma bayyana mahangar masana akan yadda suke kallon lamuran ta fuskoki daban-daban. A yau shirin namu da Allah dai zai dubi ne dangane da jawabin da firaministan haramtacciyar kasar isra'ila benjamin netanyahu ya gabatar a gaban majalisar dokokin kasar amurka kuma jawabi ne da yake kunshe da ƙarirriki da kuma ƙage akan ƙungiyoyin gwagwarmayar na falastinawa da ma ƙungiyoyi masu gwagwarmaya yankin gabas ta tsakiya da suke dafa ma al'ummar Falastinu da kuma yadda aka yi bin diddigi dangane da ƙararrayin nasa wanda kuma a cikin shirin namu da dare Allah za mu bi dake-dake abubuwan da ya ambata waɗanda ya shirga karya a kan su da kuma bayanai na gaskiya kan hakikanin abubuwan da suka faru wani da shine abin da shirin zai yi dubi a sa da yardar allah da fatan masu saurare za a biyo musanna hankali domin jin cikakken shirin. firaministan haramtacciyar kasar isra'ila benjamin netanyahu ya kare yakin da yake yi na kisan kare dangi akan al'ummar yankin zirin gaza wanda isra'ila ta yi wa ƙawanya yana mai kira ga amurka da ci gaba da mara wa isra'ila baya wajen ci gaba da aiwatar da wannan yaƙi na kare dangi akan al'ummar palestino wanda ya gabatar da jawabinsa a gaban majalisar dokokin amurka tare da bayyana mahangarsa da kuma matsayar isra'ila dangane da yakin da take yi a gaza ya kuma ba da misali da wani rahoto na sirri wanda ba a tantance ba sannan kuma ya yi watsi da mafi yawan sukar da ake yi masa dangane da yakin da yake yi wanda ya sanadiyar mutuwar duban dubatar falasɗinawa fararen hula musamman ma mata da ƙananan yara da kuma rugurguza yankin na zirin gaza daga cikin abubuwan da benjamin netanyahu ya ambata na shirga ƙarerriki a cikin jawaban nasa akwai magana da yake cewa duk da irin ƙarerayi da kuka ji yakin gaza yana ɗaya daga cikin wurare mafi karanci da aka yi yaƙi wanda ya haɗa mayaƙa da waɗanda ba 'yan ta'adda ba a tarihin yaƙin birane da yake shara da cewa shine yaƙi mafi tsafta wanda ba a kashe fararen hula ba to adadin waɗanda aka tabbatar da cewa dai sun rasa rayukansu a kisan kiyashin da isra'ila ta ke yi a yankin zirin gaza ya ta sama kusan mutane dubu arba'in waɗanda ake da tabbaci akan sunayensu da kuma wuraren da suka fito da kuma wuraren da aka kashe su a cewar ma'aikatar lafiya ta yankin zirin gazan wanda ta yi ta watsa jerin sunaye na mutanen da suka yi shahada da kuma lambobi na tantance su da kuma bayanai na majalisar ɗinkin duniya yawancin waɗanda suka rasa rayukansu dai a cikin dubban falastinawa mata ne da ƙananan yara kuma daga cikin mutanen da ake samun gawawakin nasu dai ba a ga wani dan ta'adda ba kamar yadda isra'ila take ambata ko kuma dan gwagwarmaya wanda isra'ilan ke kallon su a matsayin 'yan ta'addan isra'ila dai ta yi watsi da batun kashe fararen hula inda ta dora alhakin hakan akan kungiyar hamas yadda adadin mutanen da suke shahada ya karu sosai a cikin watanni tara da suka gabata da isra'ila ta kwashe tana kaddamar da wannan yaki adadin waɗanda suka shahada a zahiri dai ya zarce yawan adadin da ake fitarwa a hukumance al'amuran da hatta gwamnatin joe biden ta yarda da hakan hakanan kuma mafi yawa daga cikin mutane waɗanda suka yi shahada suna binne ne a ƙarƙashin ɓaraguzan gine-gine a yankin zirin gazan ko kuma sojin isra'ila sun binne su a wasu wurare waɗanda ba a sani ba benjamin netanyahu ya ce ina ba da shawara da ku saurari kanal john spencer wanda shine shugaban nazarin yakin birane a yakin west point kuma ya nazari a kan manyan yaƙe-yaƙe da ake na birane ina nufin a tarihin wannan zamani in ji benjamin netanyahu ta hanyar aiwatar da matakan kariya don hana cutar da fararen hula fiye da kowane yaƙi na soji da aka yi a tarihi wanda kuma yake bayyana cewa isra'ila ta yi amfani da hakan a yaƙin da take a gaza to gaskiyar lamari dai shine spencer wani manazarci ne na soja wanda kuma shine shugaban shirin nazarin yakin birane a west point shahararren mai goyon bayan isra'ila ne ido rufe wanda kuma bincikensa akan yakin gaza shi kadai ya zama wani abu wanda ya jawo cece kuce domin kuwa ya yi hannun riga da dukkanin abin da yake faruwa na kisan kare dangi da isra'ila take aikatawa a gaza karin da benjamin netanyahu ya shirga wanda spencer ya amince da su a shafin sa na x sun yi hannun riga da dukkanin kiraye-kiraye wanda ake taiwa isra'ila na ta kare yin kokari wajen ganin cewa ta kauce wa cutar da fararen hula ciki har da gwamnatin joe biden wadda ta kwashe watanni tara tana yin kira ga isra'ilan da ta kara ƙaime wajen gujewa cutar da fararen hula ko kuma mace macensu a yakin da take yi amma babu ko ɗaya daga cikin waɗannan kiraye-kiraye da isra'ila ta yi aiki da su a kisan kiyashin da take yi a gaza a nata ɓangaren ko majalisar ɗinkin duniya ta yi kakkausar suka akan yadda isra'ila ta mayar da yanayin yakin musamman akan wurare waɗanda ta bayyana cewa masu aminci ne wanda falasɗinawa sukan gudu zuwa waɗannan wurare daga bisani kuma isra'ila ta maso ruwan bama-bamai a cewar james elder mai magana da yawon hukumar unicef wanda ya bayyana hakan a ranar 16 ga watan yuli na shekarar 2024 a ƙarƙashin dokokin duniya wurin da za ku kai mutane dole ne ya kasance yana da isassun kayayyaki wanda za a iya rayuwa kamar wuraren kiwon lafiya da abinci da kuma ruwan sha a zahiri waɗannan wurare waɗanda suka kira masu aminci ba su da aminci ba wai a lokacin da suka tsere daga har-haren isra'ila ba kawai tun kafin wannan lokaci ma babu wani abu wanda yake ba da ingancin rayuwa a waɗannan wurare da isra'ila take kira da amintattun wurare hakanan kuma wuraren da suke faɗa cewa masu aminci ne ƙananan filaye ne ko kuma gefen unguwanni ko kuma wasu gidaje waɗanda ba a ƙarasa ba ma'ana kan gaye sannan kuma babu ruwa ko kayayyakin amfani ballantana wuri mai kyau ko mai tsafta wanda za a iya kare mutum daga sanyi ko zafi ko kuma ruwan sama kuma halin yanzu a cikin wani mummunan yanayi ga iyalai maza da mata da suke rayuwa a yankin zirin gaza waɗanda ala aka sanya su shiga cikin wani matsanancin hali na rashin aminci ta dukkanin ɓangarori ta fuskar tsaro ne na rayuwarsu ko kuma fuskar samun abin da za su ci domin su rayu ko kuma fuskar kewan lafiyar su da ma rashin tabbaci akan makomar rayuwarsu inda hatta wuraren da aka tsukunar da su din suke fuskantar harhare na bamamai daga isra'ila kalaman sun biyo bayan kashe mutane 90 a wasu jerin hare-hare wanda isra'ila ta kaddamar ne akan yankin almawasi mai aminci a kusa da yankin rafa inda isra'ila ta kai hari akan sansanin 'yan gudun hijira ta kashe fararen hula 90 mata da kananan yara benjamin netanyahu ya ce akwai falastinawa a yankin zirin gaza waɗanda ba su samun isasshen abinci amma ba don isra'ila ta hana a kai masu abincin ba ne ko kuma ta toshe hanyar kai masu a'a sun rasa abincin ne domin hamas tana sace abincin da ake kai wa falastinawa a cewar netanyahu to amma gaskiyar lamari shine majalisar ɗinkin duniya da kuma ƙungiyoyi na agaji na ƙasa da ƙasa sun sha yin suka game da takunkuman da isra'ila ta kakabawa batun shigar da kayayyakin abinci da kayayyakin jin kai yankin zirin gaza tare da hana jigilar kayayyakin da motoci suke ɗauka domin shigar da su a yankin zirin gaza domin amfanin mutane wanda kuma har yanzu isra'ila tana ci gaba da hana waɗannan motoci shiga a cikin yankin da hakan ya haɗa har da motoci na majalisar ɗinkin duniya da kuma na ƙasashe waɗanda suke bayar da agaji domin taimaka ma al'ummar yankin zirin gaza da kayayyaki da suke bukata domin ci gaba da rayuwa wasu jarin hare-hare ta sama da isra'ila ta kai akan ayarin motocin abinci na majalisar ɗinkin duniya a ranar 1 ga watan afrilu sun kashe ma'aikata bakwai na majalisar kuma ya sanya manyan ƙungiyoyin agaji na duniya sun dakatar da ayyukan jin kai a yankin zirin gazan a watan yuni ne hukumar samar da abinci ta majalisar ɗinkin duniya ta dakatar da ayyukanta a gaza bayan da aka kai wa wasu manyan wurare na ajiye abinci guda biyu a yankin zirin gazan hare-hare da makaman roka wanda isra'ila ta harba a wani hari na samame wanda ya yi sanadin mutuwar falasdinawa kusan 300 a lokaci guda hukumar ta kasance tana gudanar da ayyukan shigar da kayayyakin agaji daga wani mashigi na wucin gadi wanda amurka ta gina a gabar tekun gaza don kaucewa takunkuman isra'ila rashin isasshen kayayyakin abinci ya haifar da matsanancin karancin abincin da rashin tsaftacen ruwan sha a faɗin yankin zirin gaza wani kwamiti mai wakilai goma masu zaman kansu na majalisar ɗinkin duniya ya faɗa a ranar tara ga watan yuni cewa babu tantama akwai tsananin yunwa a dukkanin faɗin yankin zirin gaza a halin yanzu mana shelanta cewa yakin da isra'ila take yi da gangan da kuma haifar da yunwa akan al'ummar yankin zirin gaza wannan wani lamari ne wanda ya yi hannun riga da dukkanin dokoki na ƙasa da ƙasa kai bilhassali shi kansa wannan za a iya lissafa shi a matsayin yaƙi na ƙare dangi muna kira ga al'ummomin duniya akan su mai da hankali wajen ganin cewa an kiyaye jin kai da kuma aiwatar da ayyuka waɗanda za su taimaka ma al'ummar falastinu domin ci gaba da rayuwa ta kowane hali a kuma tabbatar da cewa an kawo ƙarshen harin da isra'ila take yi babu gaggautawa akan al'ummar yankin zirin gaza in ji mambobin kwamitin na majalisar ɗinkin duniya benjamin netanyahu ya yi kirarin cewa ba a samu wata asarar rayuka ta fararen hula daga hararen isra'ila a kudancin birnin rafa na gaza ba to sai dai bisa bayanai da kuma hotuna waɗanda aka yi ta ɗauka na wakilan kafofin yada labarai masu zaman kansu da kuma waɗanda suke aiko da rahotanni kai tsaye daga yankin su nuna cewa isra'ila ta yi ta kai hare-hare da dama a yankin rafa waɗanda suka yi sanadin mutuwa da kuma shiga ta fararen hula da dama ciki har da wanda ya kona wani sansanin falasɗinawa 'yan gudun hijira waɗanda suka rasa mazauninsu a cikin watan mayu lamarin da ya sanadin mutuwar mutane akalla 46 a nan take netanyahu da kansa ya ce harin babban kure ne bayan da ya fuskanci kakkausan martani da suka daga al'ummomin duniya hatta kasashe masu mara masa baya an yi jinyar ɗaruran mutane waɗanda suka jikkata sakamakon wannan hari ciki har da mummunar kuna da mutane da dama suka samu kamar da masana na majalisar ɗinkin duniya suka tabbatar a farkon watan fabrairu da ya gabata kusan hare-haren isra'ila hudu sun kashe fararen hula 90 a lokaci guda kimanin rabin mutane waɗanda harin ya shafa ƙananan yara ne kuma ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta duniya wato amnesty international ta bayyana harin da cewa ya saba wa dukkanin dokoki na ƙasa da ƙasa sannan kuma kashe ƙananan yara tabbas lamari ne wanda ba zai taɓa fita daga aikata laifukan yaƙi ba a cewar rahoton da ƙungiyar ta fitar to jama'a masu saurari lokacin da muke da shirin da suke mu dole an zamu ji zamin shirin sai a saduwa ta gaba da yardar Allah za a je mu dauke da wani jigon to amma kafin wani lokaci a madadin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. amsoshin aƙida. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين جماعة سوارو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na guzirin hanya shiri wanda a cikinsa muke bujuro muku da bayanai na magabata na nusarwa mai muhimmanci wadda idan muka yi aiki da su za su zama mana gosiri a hanyar mu ta koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Idan masu sauraro na bibiye da mu a cikin wannan shiri, mun kasance muna magana ne a kan tushe mafi nagarta. Daga cikin tushe na dukkan wasu guziri da mutum zai iya riko wajen komawarsa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan tushe ko ba kowa mana illa ilimi. Mun ce dukkan wani abu da ɗan adam zai iya riko da shi. Gobe kiyama ya ce da Ubangiji ta'ala na zo maka da aiki wato ya ce da Allah su ta'ala a lokacin da ubangiji ya tambaye shi to kai yanzu da ka zo min da me ka zo menene guzurinka sai ya ce da Allah a na zo maka da aiki amma aikin nan fa na aiwatar da shi na kuma aikata shi to Allah ya ce to ka aikata shi bisa ilimi ne ka san me ka aikata ko kuma ba haka ba to kaga wannan al'amari ne wanda tun a nan mutum ya kamata ya bawa kansa amsa kafin ma ya je ga kiyama ɗin kafin allah ya tambaye shi ɗin ka dinga ƙaddara wa kanka cewa ka tafi ɗin ka mutu allah ta'ala ya tashi kiyama za a yi sabi ya nema kawai nan tambayoyi to idan allah ya ce ka yi wannan aiki to ka yi shi da ilimi ne ko kuma dai kama yadda ka ga jama'a na yi ne kudan ka je ka aiwatar to kaga wannan kuma amsar ta danganta ga mutum tabbas mai ya aiwatar a duniya ne saboda ranar kiyama ba wani guri ne wanda mutum zai iya yin dabara wayo ko kuma yi wasu abubuwa don ya kubutar da kansa ba al'amari ne wanda yake tabbas to in har ka yi aikin amma aikin da kai din ba ka yi shi a bisa ilimi ba wato ka yi shi bisa jahilci jahilci ma musamman a ce ba ka yi daidai ba aikin ma ka yi shi ba daidai ba dalili ba ka yi karatu ba ba ka nemi ilimi ba to yanzu saboda allah wannan akwai uzuri a shirinmu da ya gabata mun yi bujiro da shigan waɗannan abubuwa ne cewa lallai neman ilimi da aikata ilimi da tabbatuwa akan wannan to shi ne mafi girman tushe da mutum zai iya riko da shi a hanyarsa ta zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala duk wani abu da ka iya riko da shi ya taimaka maka gobe kiyama ka kasance ka tafi da guziri a hannunka wanda zaka tunkari Allah subhanahu wa ta'ala da wannan guziri to idan fa ba ya doru ne akan sani akan ilimi akan kasan me kake ba to wannan fa duk shirme ne saboda haka ne muke ta magana akan muhimmancin ilimi karatu da yin riko da abin da yake ya ginu akan al'amura na sani wasu lokutan mutum zai iya cewa ya san abu amma sanin da yawa abun ko da ka bincika suka gano ba wai karantarsa ya yi ba ba bincike ya yi ba ba lokacinsa ya bayar ya bincika ya gano hakika ba to wani irin sani ne a'a kurin na ga mutane yau da gobe suna yin kaza yau da gobe nan na ga kaza ake yi kamar mutumin da bai san hukunce hukuncen sallah ba misali amma duk inda ya ga mutane suna sallah ya kan lura ya zuwa musu ido ne kurin abin da ya ga sun yi shi ma ya aiwatar wancan guri in ya je ko wani gari ya je ya duba mutanen wannan guri ma ya suke abubuwansu shi ma kurin da ya ga mutane ga abin da suke shi ma ya aiwatar da kwatankwacin abin da suke to kaga zaka ce wannan an yayi aiki to amma aikin da ya aiwatar din ya ya aiwatar da shi tabbas ya aiwatar da shi ba tare da ilimi ba ya tabbatar wa kansa shi ma cewa aikin da ya aiwatar din ba ya yi shi bisa sani ba domin ba shi da masaniyar a yayi yi shi ne bisa takalidi da kwaikwayon waɗansu kurin to wa'annan abubuwan shine muke tsinkayensa kuma muke ishara muke nuni zuwa gare shi cewa shi dan adam wanda yake tabbas yana so ya tafi da guziri zuwa ga ubangijinsa subhanahu wata'ala komawar mu ga Allah take kuma tabbas za mu koma zuwa gare shi kuma zai mana hisabi kuma tabbas sai mun tafi da guziri daga wannan duniyar shi ne za mu rabauta a wancan ranar kiyama ɗin to wannan guzirin mafi girman al'amari shine kada mu yi wasa da shi ba karamin wasa ba ne da guzirin da kake tsammanin za ka riƙa ka je ya zame maka tushen sa'ada tushen tabbatuwa a cikin wani yanayi na sa'ada sa'ada ta har abada ka ce wai wannan abun ka tafi da shi ne korin bisa wani abu na yanayin baka damu ma yaya ka tsururuce shi ba daidai ne ba daidai ba ne a'a kurin saboda kurin na duba na ga mutanen guri kaza ga a guri kaza ya suke abu kaza ni ma na yi a guzar guri kaza ya suke kaza ba ka da wani ilimi babu masaniya ba tambaya ba zuwa makaranta korin irin wannan rayuwar ba yadda za ta kai ga mutum saboda irin wannan rayuwar rayuwa ce wacce babu ilimi a cikinta to kuma dama mu maganar mu shine cewa idan mu da muke kan hanya ta kuma zuwa ga Allah ba mu ɗora dukkan ayyukanmu a kan sani a kan ilimi ba to muna abin da ake cewa wato kenan yin wani aiki ne amma kamar mutum ne a kawo masa kwando a ce ya cika shi da ruwa ka gani duk inda ka zuba ruwan nan daga kwando a kwandon nan yana fita ne ta ƙasa kai kuma ba tare da ka sani ba to kaga duk wannan shine abin da ake bayani a kai. kuma har abada kayi kayi kayi kayi ka ga kwandon na ya ki cika da ruwa ashe sarayarwa kake yi baka sani ba to haka mutumin da yake aiki babu ilimi shi ma duk wanda zai aikata wani abu amma ba bisa sani ba to yana aikata shi ne amma yana sarayar da ladan aikata wannan tunda babu sani a ciki aiki babu ilimi aiki babu sani ya za ka ce wannan aikin ya zai maka wani abu na guziri wanda za ka yi riko da shi zuwa ranar kiyama ranar kiyama ba wasa ba ce hisabi gaskiya ne allah zai tayar da dukkan wanda suke cikin kabarurruka kuma zai musu hisabi to ashe kenan matukar mutum ba da gaske yake ba bai rike addininsa riko na hakika ba bai riƙi wannan guzurin da ake magana kowa ya riƙi guziri ya kama hanya ta kuma zuwa ga Allah bai riƙe shi riƙo na haƙiƙa ba daga tushensa ba to abin da zai faru shine cewa shi yana kallon kamar yana nan yana tara guziri yana da guziri yana da guziri to amma abin ban takaici ba ma sai an je kiyama din ba Tun da dai hanya din da muka kama ta kuma zuwa ga Allah tana da marhaloli daban-daban na farko dai mutuwa kana mutuwa kuma za a tafi kabari shiga kabari kuma mutum ya fara wata rayuwa ta barzahu kenan to waɗannan abubuwan da mutum ya tafi da su na guziri ba fa sai an tashi kiyama fa zannan ma guzirin zai masa amfani ba a'a shi guzirin zai maka amfani ma tun a lokacin da kake duniyan ma baka ma mutu din ba za ka ga amfaninsa shi yasa ilimi a kowane lokaci idan ka ɗora duk ayyukanka A kan ilimi to za ka fara ganin natija ɗin wato sakamakon wannan ilimin tun a duniyan nan za ka fara ganin sakamakon haka kuma kana tafiya lokacin da ma ka koma cikin ainihin kabari ɗin allah ta'ala ya ɗauran ka shiga kabari a wannan inda malamai suke cewa kana shiga cikin kabarin za ka fara ganin wannan guzirin ya fara amfanar da kai saboda za ka ga kabarin ga wai duhu duhu duhu dai na cikin kabari to amma ga an haskaka maka me yasa ya zama ya yi haske hasken nan ya zo ne natija na cewa ka taho da wani guziri kuma wannan guzirin allah ya karbi wannan guzirin naka kaga kenan tun ma kafin a tashi kiyama tun kana cikin kabari wannan ainihin guzirin da ka taho da shi kaga ka fara fa'idantuwa da shi kamar yadda ma ah, muka ishara kafin ma mutum ya kai ga mutuwa din tun a rayuwarsa ta duniya din ma matukar ya zama ya gina komai akan ilimi ya yi karatu ya kuma kasance yana aikata wannan ilimin a aikace to shi tun a duniyan nan zai fara ganin natija yana ganin sakamako managarci a rayuwarsa managarciya domin ya ɗora dukkan al'amuransa a bisa ilimi kuma yana amfanuwa dangane da wannan abubuwan da ya ɗora al'amuran nasa to a nan ne muke matukan muhimmantar da cewa guziri da muke ta magana a kai ilimi shine tushensa duk abin da ka gina ka gina akan ilimin nan mun kawo mana wasu misalce-misalce na waɗansu bayan allah waɗanda suka gina komai nasu akan ilimin nan kuma ilimin nan shine tushe na dukkan wasu al'amura da ɗan adam zai kasance a kai to akwai waɗanda za ga ilimin amma ba sa aiki da shi kuma ilimin bai amfanar da su ba tun a duniya din ma domin sun shiga cikin wani fagamniya wannan mafi girman abin da yake rusa su ko da ku suna da ilimin mafi girma shine hassada, kamar da an ce da tsakanin malamai mafi yawa girman mafi abubuwan da ya fi ruguzo su ya yi ƙasa da su shine al'amura na hassada. kamar yadda muka sani iblis ma abin da ya yi ƙasa da shi kenan to anan shine mafi girman al'amari na cewa ba ilimin shi kadai. a'a in an sami ilimin to a aikata shi kuma aiki da ilimin to shi ne zai zama shi ilimin gashi sannan kuma aikin da aka yi ya kawata ilimin sai kuma ya zami maka guziri ɗin saboda haka guzirin hanya in dai aka ɗora ta akan ilimi to wannan guzirin guziri ne managarci ilimin kuma kamar yadda muka faɗa ilimi da aiki to saboda lokaci za mu tsaya a nan sai a shirinmu na gaba insha Allah za mu ɗora daga inda muka tsaya wa sallallahu ala muhammadu wa alihi tahirin Allah lafiya sai da kula. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na lafiya sai da kula. To a shirin na yau dai za mu mai da hankali ne kan cutar gyambon ciki ko kuma ulsa daya daga cikin cutukan da suke addabar sashen da ya shafi ciki da fatan za a kasance a tare da mu. Allah ka ba mu sa mai sama Allah ka taimake mu amin. To marilla kamar da watakila wasan ku suka ji da farko shirin a yau na mai da hankali ne kan gyambon ciki ko kuma olsa ɗaya daga cikin cutukan da ke addabar sashen da ya shafi ciki sakamakon tafi kama tumbi ko karamin hanji. Ciwon olsa akan iya magance shi ta hanyoyi da dama mafi sauki su ne ta hanyar shan magunguna bisa umarnin likita. To domin tattauna wannan batun shirin a yau ina tare da Dr. Sabo Ahmed, ƙwararren likita a jami'ar Jos da ke birnin Jos a tarayyar Najeriya. da farko kuma ya fara da mana bayani kan abin da ake nufi da ciwon na kwalsa ko kuma gyambon ciki ciwon olka kamar yadda za iya fassara a hausa a ce gyamban ciki ciwo ne da ke zama kamar rauni ah, amma ba wai haka kawai ke farawa a matsayin ciwo ba da dama yana faruwa da samun kwarnafi mai tsanani da kan shafi ko tumbi ko kuma hanji a ah, shi sa a turanci akan cewa akwai gastric ulcer akwai duodenal ulcer to ah, wato na tumbi da na hanji kenan mun gamban kama kafin ya faru akwai abubuwan da sukan fara A cikin bayanin da likita ya yi ya taɓo batun ababen da kan faruwa idan mutum ya kamu da ciwon na olsa to ko waɗanne ne daga cikinsu? Misali akan samu laruran yawan kwannafi wato da tsami da ke tsatsafowa daga cikin dumbin mutum ya yawa shi wannan tsamin kamar ruwan batir ne yana tare da sinadarin da ake shahada chloric acid da kuma waɗansu sinadarai na enzymes masu narkar da abubuwa masu narkar da tsoka ba akan ce wasu phosphatic enzymes suna nan da dama to waɗannan abubuwa su suka na da ciki ko hanji su sa miki sannan abin ya zo ya zama ma mutum matsala ko lokaci mutum ya ci abinci sai in abinci ne zai wucewa ta wurin da rauni ke sai ciki ya ta ciwo zuciya ya ta tashi a mutum ya samu wani lokaci rikewan baya sosai a kuma in ya kai ga raunin ya yi girma jini na fita to za a ga ma mutum yana bayan gida ba kirin to wannan shi ne ma bayani ka ta kan menene gyambon ciki ko kuma septic ulcer ko akwai wani abu da ke haddasa shi wannan ciwon na ulcer wannan ma wata tambaya ce da dakta ya amsa yana mai cewa Eto masana sun ce yawanci tsafowar yawon tumbi a shi kan haddasa shi in yawon tumbi ya fito da yawa a tsamin shi. A yadda mutum kaftar da yawo a ƙarƙashin harshen shi a baki haka shi tumbin mutum shi ma yana da ƙarƙashin nan shi yawo kuma na cikin tumbi mai tsani ne yana da zafi. To in ya yi yawa ya yakan iya cin tumbin kansa ya yakan kuma iya cin hanji sai kawo kuma miki. To wannan wani lokaci kan faru saboda yanayi canjin yanayi da aka samu a to wani lokaci an kuma cin abu mai yaji ko kuma hawa wato coffee kenan a shi ma yana sa wannan al'amari to a kaɗan daga cikin abubuwan da aka suna sawa kenan amma kuma akan samu wani irin nau'in kaman ƙari a cikin jikin mutum musamman ta wurin hanji mai tsatsafo da wasu sinadarai da ke sa yawon ya karu a wani lokaci ake gastrinomas in suka fito suka yawa za su iya sa wannan tsamun-tsamun hydrochloric acid din ya yi yawa to banda na ci gaba zama da yunwan ciki yana kawo wannan sannan kuma akwai wata kwayan halitta kwayan ciwo da ake kiranta helicobacter pylori da take ita ma kawo samun wannan gyambon ciki to abubuwa kaɗan daga cikin da ake gani suke kawo kenan shi ta ga cikin yara autar yana yana yawan tashi musamman da daddare inda ciwon ya fi kan kan karanta wani lokaci da daddare sannan kuma cin abinci da yaji akan hana mutum in yana da olson ko baya shi a wani zaka ka jana mara kashe ka kare yawan cin abu mai yaji da tsani kara olsa ya tashi maka ko kuma kai ya sa maka olsa to duk waɗannan suka iya faruwa kuma akwai kashin gaskiya a cikin saboda ka olsa tactic olsa wato jamban ciki ba ciwo ɗaya ne ba abu ɗaya ne yake kawo shi ba abubuwa da dama suna kawa ah, amma likita kan iya dubawa bayan ya gane cewa akwai gyamban ciki sannan ya ba da maganin da suka dace wani lokacin kwayan cutar ne yasa ya hada da wato magunguna kamar su antibiotics da suka dace saboda ya kashe kwayan cutar da ake ganin ta sa ulcer amma kuma yawan ciciyan banza ne akan kuma wayar mutum ka ya gane me zai ci ne bai ci ba kuma kada ya zauna da yunwa cikin shi ah, kuma shi ma kansa rashin cin abinci akan kari yana kawo ko da mutum zai ci abinci sau hudu ne a rana amma wata kila ya ci da safe sai kusan yamma zai ci da sai mako da mangari ba ya ƙara ci bai kwanta ci kaga wannan bai babu daidaito ana son ga akalla baya kowane awa shida ne da safe mu ke ci da rana ya ci da dare kuma wato breakfast lunch and dinner in aka ba da eh, rata da ya dace daidai da daidai da daidai ya fi alheri akan takurawa jiki ko da mutum zai ci mai yawa daga ba ba a so eh, ratin ya dinga zama ba daidaito a tsakani wannan kenan malam turkta wannan alamu ne haka suke nuna mutum yana fama da shi wannan ciwon na ulcer Eh, shi ne a turci muke cewa symptom ba alamun ciwo da shi majinyaci zai koka na farko kaga akwai samun kwanafi ah, mutum wani lokaci ya ci abinci ya ki sauka ah, wani lokaci sai kamar gyatsa sai wani ruwa mai tsani ya dawo baki wani ah, kira shi acid reflux shi ma yana iya zama kamar somin taɓi ko kuma farko-farkon alamun alsa tattaka na biyu kuma shi ne tashin zuciya tashin zuciya mutum ne ya ya cika wara baki wasu har za su yi amai in tashin zuciya ya damu wani wani bai taɓa jin daɗi ya siya amai in ya amai ya ɗan tsamu tsama ka tsamin ya bar cikin sai ga mutum ya ji daɗi ya samu nutsuwa na uku shine ciwon ciwon kahon zuci a kahon zuci ba a zuciya ba ne kahon zuci wurin tsakiyar kirji ne abin da yake wurin shine hanjin da yake kuma makoshin da yake saman tubi a abinci sai ya gitta wurin kafin ya shiga ya yi ciki cikin dumbin mutum saboda ciwo a kahon zuciyoyi ta suya a shi ma halamun shi ne ko kuma ciwon ciki ma gaba daya mutum ya dinga samun ciki shi yana kullewa wani lokaci abin ana jin shi har baya a banda wannan kuma wani in ya ci abinci ne ciwon kan tashi ko da abincin ba tsani wani kuma zai iya cewa sai mai tsani ko mai yaji a wani kuma in ya je bayan gida zai iya ganin halamun cewa bayan shi ya bari kirin kama an an dama gawayi wannan jamban ciki ne wato septic ulcer da ya fara jini din da aka samu rauni ba wuya in aka samu fani sai jini ya tsafo a shirin da jiran shi da a turance bleeding ulcer to in kafin jinin ya gangaro ya gauri da yawun da mutum ya hadiya ya gauri zafin ciki ba ya kara canja shi sai ya rikide ya zama ba kirin wani bai gane ma cewa jini bane zai rice kawai bayan gidan shi ya baki zaman gauri ba tare da ya san cewa ma jini ne ya da ya fito eh, ya dan shaɗi ne da ya canja ya zama baki ba ah, a turanci muna kiran shi melina stew waɗannan kaɗan daga cikin alamun gyambon ciki ke na mala. Sai kuma in likita yana dubawa in yi dan latsa in cikin mutum yakan wani lokaci yakan zama sai mutum ya zamu da ce wayo na jin zafi wato tenderness kenan yakan faru amma in wannan gyambon cikin ya yi nisa wannan kenan mala. Zan kai da likitoci masu kulawa da lahiyar masu kulawa da rayuwar mu mai sama Allah ka taimake su amin. ko ana warkewa daga shi wannan ciwon na olsa ko kuma gyambon ciki ga dai likita da bayani. A ana warkewa sosai kuwa. Idan kuma an warke duk da aka samu rauni aka warke ai akwai tabu ko wurin da wurin da yayi tabu zai saurin tsagawa ko a fatar kenan ka ji rauni ka samu skin ulcer wato eh, rauni ko biki a fatan ka in ya warke taban nan bai da karfin wurin da bai da tabo saboda haka mutumin da ya taba yin ulcer zai iya warkewa wurin zai yi irin nashi taban da yake amma ba wuya kuma wani wurin sake ɗagawa in mutum ya fara komawa da marasa kyau da zai haddasa samun olson tun daga fari to yana warkewa amma yana saurin kuma iya dawa babban abin wahala shine a ce mutum ya canza biyar shi da in wannan cikin olson ya tafiya tafi a kar amince kuma gaskiya hanya ɗaya da ake tabbatar da ulcer shine ta hanyar leƙa shi a gan shi karara shine endoscopy amma duk sauran abubuwan da sai da ya yake tafi cewa ana zaton ulcer ne amma ana so a tabbatar akwai yar waya mai kyamara da fitila a ƙarshen ta da ta endoscope za a zira shi ta baki a je har cikin tumbin mutum ko hanji in ya shiga sai a ga inda ulcer yake akan iya gutsuran fatan ulcer ma saboda a a tabbatar cewa shi ulcer nan musamman in ya tsufa ya rage bai fara neman rikidewa ga makansa ba to waɗannan hanyoyi da ake gane shi kenan kuma ciwon yana iya warkewa amma kuma yakan iya kwaɗewa kuma ya zama kansa ko ya fashe ko ya rabu wani bangaren jiki ko kuma ya fita bulbulo da jini. yawa da yake kamar ana magana ne na cikin shi tumbi haka kamar wani lokacin akan yi tiyata ne ko kuma akwai magungunan haka da ake sha na aurka ko kuma ya danganta da karfin shi ulcer din ne. Eh, ya danganta da karfin ulcer din mataki mataki ne akan ba da magani yawanci kuma a ware mutum kai akan abincin da zai ci da wanda ba zai ci ba ah, na biyu akan ba da magunguna da dama da ake sha magungunan ma nau'i na ne akwai su antacid masu rage tsamin ciki akwai masu rage tsatsafo da tsamin kuma da kanshi su ne kamar ah, proton pump inhibitors da h2 antagonist ah, wannan turanci ke na turanci sannan aka yi aiki wani lokaci a tsinka jijiyoyin da suke zaburar da tumbi ya da tsatsafo da wannan yawo mai tsami ne kuma cutar da tantanin cikin tindi ko hanji amma wannan aikin yanzu bai faya ba faya san shi kamar da ba da ana yawan yi amma gaskiya an rage saboda shi kansa aikin yana zuwa tare da nashi matsalolin daga baya misali mutum a ga cewa miki ya ci tumbin shi ya yawa in aka yanke tumbin mutum zai asara abubuwa da dama da na halitta ne wanda suke taimaka ma wurin ci maka da cin abinci da kuma narkar da abincin in an cewa mutum tumbi gaba da misalin osa ta bata mara cikin gaba daya zai zo ya ta fama da kuma karancin jini don a cikin tumbu akwai wani sinadari da ke taimakawa vitamin vitamin da suke taimakawa wajen samun jini wato intrinsic factor na tumbi in babu shi ko ka ci abinci mai vitamin b12 ko balamin ba zai shiga jikinka ba saboda rashin wannan halitta an yanke a mutum tumbi inda intrinsic factor ke fitowa to waɗannan abubuwa sukan faru da yawa shi sa zai ba da farin yi sosai shi wannan operation da ake na na ulcer ko da bagatani ne sun jijiya ko kuma eh, yanke shi da ulcer din yake da juna shi da wani bangare jiki an samu magunguna da dama masu inganci kuma mutum ya da dan mai canji na rayuwa abubuwan za su yi kyau Allah ka ba mu sa mai sama Allah ki ya ciwo كل إيران كل هربكاها إسلاميت مي طهران كل هائمت هتصدق بها شلوم إتهش الدور آنو بتخيم مشاعة أخت عسري بخمشيم لشاعة شتم عسري بعسريم اللي فيها شعونها بين لؤمي عالقال كتسار تشعة عصار مترين بتدرشل خمشة عسار مئة خمشيم كيلو هرتز השידור חוזר משעה 6 ו עד 7 ו לפי השעון הבינלאומי על הגלים 19 מטרים בתדר של 15,445. כל איראן משדר גם שידור חוזר משעה 4.20 לשעה 4.50. בבוקר לפי השעון הבינלאומי על הגל 22 מטרים בתדר של 13,740. ניתן לקלוט את כל איראן באמצעות הלוויין יוטלסאט 3B וגם הוטברד. ניתן גם לחפש אתר כל איראן באינטרנט על הכתובות parstoday.com/hebro תכתבו לדואר האלקטרוני של האתר כל דוד איראן at gmail.com הכתובת באינסטגרם parstoday.hebro הכתובת בטלגרם איראן רדיו كان كول إيران مي طهران למאזינים שלום, והנה אנו פותחים את השידור של היום ראשון, 28 ביולי 2024. מאזינים היום, כמו בכל יום, אנו מגישים את החדשות ובין החדשות, בנוסף לתוכנית השבוע של היום.